Jerin gwano da taron gangami da liyafar cin abinci ne ma'aikata suka saba gudanarwa a kowace ranar ɗaya ga watan Mayu domin karrama ranar ma'aikata ta duniya. yayin da ɗaya ɓangare ranar ke zama wani bikin karrama ma'aikatan da suka nuna ƙwazo a kan aiki tare da damƙa hukumomi takardar jerin bukatun ma'aikata sai dai annobar cutar koronar da ta'addabi duniya ta rusa dukkan wannan tsari a bana a nan Nijar in ji Muhammad Zaman Allah babban takardar gamayyar ƙungiyoyin ƙwadago ta USTN. Gwamnati ya ɗauki matakai wanda za su yaƙi da yaɗuwar wannan cuta a nan ƙasar Nijar. wato tun tashin harko mun yi mun amince da wannan dokoki da anka aza eh, don saboda kare lahiyar al'ummar Nijar da ma'aikata gaba ɗaya. Mm. To akan wannan ne mun yi tattaunawa da minista na kwadago tun rana goma sha biyar ga watan Afrilu muka ɗauki matakin cewa da wannan tefile da an ka saba yi ba za mu yi shi bana kuma taruwa a ba da takaruna koke-koke shi ma ba za mu yi shi ba kamar yadda an kasa bayan shi a fada minista za mu tsayawa ne kowace kungiya ta tsaya a cibiyar ta ba da sako zuwa ga ma'aikata zuwa ga al'umma to amma uwar kungiyar ta USAN ta ce batun yaƙi da annobar COVID-19 ba zai sa ta shafa da maganar neman haƙoƙin ma'aikata ba. Muna ganin kamar ita gwamnati ba ta jin ciwon shi kamar yadda mu muke jin ciwon shi. Kaga akwai harkar tsaro, akwai kuma wannan harkar annoba waɗannan abubuwa ne duka waɗanda aka ce wurin yaƙi ta kori ta farauta to shine yasa muke nan muna dan dakatawa amma na san dai akwai rarrakin dilanci da yake a bana ranar ta ɗaya ga watan mayu ta zagayo ne a wani lokacin da aka ƙara fahimtar mahimmancin aikin likitanci yasa sa shugabannin kungiyar jami'an kiwon lafiya ta sizas mamba a haɗaɗɗiyar kungiyar kwadago ta sai ta yan zagayen cibiyoyin bincike da asibitoci daban-daban domin ƙara waɗannan ma'aikata azama, kamar yadda sakataren wannan kungiya ibro kane ya bayyana min a cikin wannan yanayi na alluba da ka san soji eh, wurin daga haka suke tsaye jiya da muka zi sarmes wannan ma'aikata wadda ka kula da auna abun da duk zai sa a ce mutum yana da wannan ciwo mun tarda su tsaye babu kama hannun yaro kira wajen gwamnati ne likitoci ya kyauta a ce duka matsalolin an biya mana bukata. Tuni dai ma'aikatar kwadago ta ƙasa ta hanyar wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun minista Ben Omar Mohamed ta bayyana ranar ta ɗaya ga watan Mayun 2020 a matsayin ranar hutu a faɗin ƙasar Nijar domin tunawa da zanga-zangar da ma'aikatan birnin Chicago suka gudanar a shekarar 1886 da nufin samun kyakkyawan yanayin rayuwa da na aiki ganin yadda a wancan zamani abubuwa ke gudana cikin yanayi irin na kara zube. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.